shi za ku ji idan ya tashi faɗa saboda yarensa shine na ɗaya a duniya shine a kan gaba duk wani yare na duniya zai biyo bayansa ne eh, za ku ji ya ce kwam kwam eh, eh ku rubuta kwam a ah, ah, ba sai ka ce haushin kare kwam kwam larabci ne kwam yawwa sannan misali kamar mutanen china eh. kun san su ko bangaren yaren su ba da barbara ba da barbara hawai eh, shi kan ta kuma ruwa eh, sai da ka zama eh, jetli saboda shi da tili din na agu na yayi karatu ye ai kuna ganin shi a talabijin ko warai ma ko to na yayi karatu shi da tili din Allah sarki to saboda ka su in za su faɗa za ku ji sun ce kwanan kwanan Pam. Eh. Pam. Eh. Eh? eh pam. Eh, pam. Allah ya ma wani irin kai. Ah, Profesa, eh. ya sunan kwarto da turanci. To, yanzu za a gaya ma shi ne quartes. Yawwa. Quartes. Yawwa. Mm. Eh. Ya sunan mangala da turanci, mangala. Eh, za ka iya cewa mangalios. Eh, mangalios. Ai, ai. Wala ya iya. Mangalios. Mangali. Mangalios. Mangali. Mangalios. Mangalios. Ai he ka Leos din nan shine ta talbata Mangala. Mangalios. Yawa. Ka san tsiyar tsiyar tsiyar tsiyar cin kwaki kenan. Mm. Har abana abadin ka ta da ka ci kwaki ka kwanta da kwaki ina za ka yi basira. Ba zan ba. Ah! Dan gidan Basiru. Eh dan. Shi ne dan gidan Basiru. Eh dan gidan Mashela. a nan za ku yi mana faɗa. Ah. An ya gaya mu goma ashirin zan gaya Ba faɗa. A haddace wannan. To. An riƙe. Sannan kuma bayan wannan za mu zo mu muku na alphabet. To. Idan na ce muku A zan gaya muku A ɗin nan me za ta faɗa. Eh. Idan na ce muku B B ɗin nan me za ta faɗa. Idan na ce muku C ga abin da take nufi ba zan zuba muku da yawa ba saboda kwakwalwarku ba za ta ɗauka ba. Allah da annabi ai da ko saboda kin ga